ya kudin da ya ɗaure ya jefa da ruwan kuma ya ce kar shi sai ku yi hakuri da sakon da nake tafa da shi daga su manyan da suka turo ni ne kadai kuke kallo amma wannan muryar ta fi gaban ni ne kadai gaskiya nake gawa eh, ban san ya girman da zan ba malam garba tudu amma magana ta gaskiya ita wannan murya ita ce hakikalin manufar kiristoci a jihar nan don haka inda kun bani yan mintuna kaɗan zan yi ƙoƙarin in gana ɗan kusar da abin da ya sauwa to na farko dai na daɗe ina jawabi a kurare irin wannan daban-daban a faɗin ƙasar nan kuma maganar gaskiya ita ne za ku ji kila ba ɗan daɗa kuma daga ƙarshen kun yi hankali za ku ga to yin ya gaskiyar magana a da in ka cire malam abu jabbar Allahu akbar da Allah abinda muke ganin ku mu kusan ma abinda muke yi ba abokan gaskiyar magana ke saboda ban san wannan hankali ne zai ɗauki cewa mutum ya ɗauki abin magana ya ce mahaifiyar annabinsu tana wuta. Allahu Akbar! Mahaifin annabinsa yana wuta. Ah, ba malamai ne suke faɗi wannan ba? Haka ne. Ace, ace, kar ku manta duk motsin ku, duk ku, wani kafirta juna muna bin ku muna kallon ku har ma muke cewa to su wayannan mutane su duba ba ai muna da bambance-bambancen ɗariku amma in za a haɗa ku da miliyan dubu ba za ka taɓa samu kasa ɗaya wanda ka ji wani kirista ya hau mambarinsa ya zagi wani kirista eh? to amma bayan ma ba ku mutunta annabin naku ba wai kuma mahaifinsa na kuma cewa yana wuta suna wuta wai kuma wai hakan soyayya ne amma kuma ka yarda wai ya ce ci uwar ka ya ce ci uban gaskiya ne doesn't make any sense ba jama'a doesn't eh? make any sense ba jama'a kar kuma dariya kar shuru mun mintuna kuka bani shi yasa take ta kuɗe ku a takaita abu tsakani da Allah kun zo kun bude mana kun zo kun bude mana jawabi kun ce ah, an yi an so ah, an ba da kisar wani mutum cewa tsananin son annabin da yake ya ba da jagoranci aka je aka yaƙi garinsu saboda an ɓata wa annabin rai an kyauta alfarmar ka'idar da aka yi amma ɗan garin ne ya ba da nufin kuma shi ba musulmi ba daga ƙarshe an ce to da ya dawo ka ce abin da kai yayi daɗi sai ya ce annabi ka ji daɗi ya ce na ji daɗi ya ce to shi kenan har aka nemi cewa ya zo ya cika sauran rukunan addinin a yi abin da ake ci sai ya ce ubangijinka a zalimi yana ya kashe mu uwata ya kashe mu ubana ya kashe matata yanzu ga yaro na can a kwance iya wutsul-wutsul me yake nufi da shi ce shi ma zai kashe shi yasa duk ya kashe shi kuma waye ke kuma ya zan so maki har ya tafi shi dai a san annabin nan haka ya tafi kuma aka ce an gafarta masa saboda san annabin me nake so in cire a nan wani mutum tsuran san annabi ya sa an ba shi aljanna ya ku mutane ku yi wa kanku adalci dan Allah waye fi kuwa san ɗanta waye fi uba san ɗanta to kuma a ce mana wai iyayen suna wuta ala ba annabi ba kun ga wannan kenan ko muna bin ku ala eh, eh? na ce muku mene in ka cire mala abu jabar na fara da shi ko kan manta wannan to muna ganin ku ku san komai ma abin da kuke haka na faɗa da farko ko to yau a cikin waya a nan ni ban san wani wa'azi wanda mala abu jabar yi wanda baya cikin wayan nan ko wanda suka jawo wani nan sun ji ne ina sauraron wani karatun alkunya ban bata sunan ba ya tambaye ni gashi gashi gashi muka dokuwar magana na ce idan ka san kana da waya da abdujabar ka tambaye shi ka ce ya san ni ka ji abin da ne ce ma nan za mu sa ba zan ce maka koyo ba sai ka yi walwa sai bayan ƙara sanin cewa ashe ma abin ba na su bane ce na ce ai na ce maka muna abin kowa Tun motsin da kuke yi muna ci to amma tsakani da Allah yau sai gashi ana fito da wani abu a hankali a hankali a hankali tabbas mun san Allah wannan abin ba zai taɓa zama mala da jafar ya zauna lafiya dan ba shi ya fa annabawan da suka gabata tsakani da Allah amma wani abu da nake so ku ƙara ko ƙara sani idan ruwa yana kwance ko za ka iya tsallake shi ko za ba ka iya ɗan dan santawa a hankali ka wuce to idan aka kawo aka azabtar da ruwa aka kamar uban dutse a ciki yaya na gefen za su samu duk zai fantsama ya je same su to ai dole a taba jabar domin da awar ta je gaba Allahu akbar to an tona a wahalar da shi domin abin ya fantsama kowa ya san cewa wani abu ya rike shi kowa ya wani da ta fuka buci wannan kai ah, ah, wasu wasu ayoyin muka rubuta su har mu haddace har su zama abin magana wannan kenan in ka dawo irin abubuwan da yake faruwa domin ɗazu muna bibiyar yadda aka kare a kotu dama shi wannan da suka ɗauko a ya zo ya ba da shaida wai ɗan hoto to shi kenan dai kaga kamar muka muka zurfa bincike sai muka gano ashe tsohon kawalin bokaye ko shakka ba fa ya jawo kuma da tsara ba a haka ya jawo wa iyayen gidansa bokaye masu kudu kasa sun damfari wasu wani mutum miliyan ɗari ta tashi musu kuma an kama shi an je an ɗaure a haka wani mai bata sunan sarakuna wai shi ma sarki duk da tsohon sarki ne ya ce shi har kurkukun yayyan yadda aka aka karko shi matsayin aro aka je aka kai shi wani gari aka rubuto masa takarda ta shaidar sirri da zai zo ya haddace ya kawo kotu jama'a nan ma ku ƙara kallon wani abu an makarantar da shi ya haddace ne yadda lauyoyin makaryata za su zo su tambaye shi ya ba da shaida ne ma kusan na uku me ya gamu da shi sai Allah Abdul ya karɓi magana. Ba haka kuka ba? Yanzu an ce muku yana ina. To yanzu sai an ce akan gaskiya kuke. Eh? Iya wannan kawai sai an ce muku akan gaskiya kuke. Wannan bai ishe ku yi tunani ba. To yaya kake jin za a barka? Dole a kira ka abin da duk za a kira ka. Muna nan a midiya muna kallon kowa a facebook da sauransu muna bibiyar kowa yanzu in ka san ah, sarkin yakin sana kaduna wanda yake kiransa mai suna bala eh, wanda bala musar yana ci masa mai suna mala to in ka tambaye shi ya san muna magana duk da wayar da aka sace mun ah, lambar tasa ta tafi amma dai insha Allah zan yi yadda zan yi, za a samu Allah ya to jama'a annabi kenan in ka san kafin wannan maganar mu duk wani ta'addanci duk wani abin da ka sani na kazanta na yaƙe-yaƙe na waye waye waye waye waye malaman kudu suke eh? na ce abin mamaki duk in ka je ka karanta ƙur'aninka za ka ga ayoyi da yawa suna ta kwama bautansu da biyayya ga iyaye amma wai tukuncin wanda ta ɗauko ah, biyayyar halitta na gode in wata tara da kwana tara duk wasu yadda aka dinga yi kan iyaye iyaye iyaye eh? amma wanda ta ɗauko tukuncin biyayyen halitta to ita kuma Allah ya mata babban tukunci shi ne ya sa ta a jahannama jama'a Allah nan azalimi ne eh a sauki wannan magana in dai an yi haka eh? yawwa in an yi haka to na farko kana cewa Allah azalimi ne